Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM. ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki a nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar litinin biyu ga watan mayu to kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labaran to wani harin bam da aka kai a cikin wata mota a birnin bagadazi ya halaka wasu mabiya mazahabar shi a su sha uku yayin da ƙasar turkiya da karin kasar suka halaka mayakan is su 63 a siriya ƙasar venezuela ta canza lokacinta inda ta matsar da shi gaba da rabin sa'a ɗaya a wani mataki na rage yawan amfani da wutar lantarki to kanun labaran kenan za ku ji cewa wasu matasa sun ba da wa'adin a inganta al'amura ko su mamaye fadar shugaban najeriya to sai dai gwamnati ta ce ba ita ta fa ta man ba waɗannan abubuwan da suke faruwa a ƙasa hakika haka suke amma ba a yau ne ta fara ba to ko me yasa Nijar ta yanke shawarar kafa kotu daban ta shari'ar kasuwanci zai kawo ci gaba kwarai cikin harkokin kasuwanci wato dan kasuwa ba zai tsaya ba a ce mai je ka dawo je ka dawo sannan kamar kowace ranar litini yusuf harande na tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam sannan akwai mu kuma tafa da ra'ayinku da kuka aiko mana amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum wani harin bam da aka kai a cikin wata mota a birnin bagadaza ya halaka wasu mabiya shi a su sha uku yayin da suke bikin tunawa da mutuwar wani shugabansu da ya rasu a karni na sha wato na takwas 'yan sanda da masu ayyukan kiwon lafiya sun ce akalla mutane 28 ne suka jikkata a ciki har da kananan yara da mata wata mota da aka aji a gefen titi shaƙe da ababen fashewa a yau litinin a kudu maso yammacin unguwar saidiya ce ta fashe yayin da musulmai mabiya mazhabar shi'ar suke bikin tunawa da imam musa alƙadim a arewacin bagadaza babu dai wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari sai dai a baya mayakan is sukan kai irin waɗannan hare-hare domin ko a ranar asabar da ta gabata kungiyar ta IS ta kai wani hari da ya halaka mutane 23 a wajen babban birnin na Bagadaza. da dabatar 'yan shi'a ne suka yi ta tururuwa na tsawon kwanaki domin zuwa arewacin Bagadaza inda aka binne Imam Musa da niyyar halittar bikin wanda ake yi a kowace shekara. Dakarun ƙasar Turkiyya sun halaka mayakan IS 63 a Siriya. bayan da suka kai wani farmaki daga filin jirgin yakin dakarun kasar da ke idlib kamar yadda wata sanarwa da sojojin ƙasar suka fitar ta nuna kafar yada labaran ƙasar ta ruwaito cewa harin ya daidaita na'urar harba rokoki da dama a cewar rahotanni har-haren da dakarun ƙasa suka kai ya kashe mayakan na is 34 yayin da hare-haren jirgi mara matuki ya halaka wasu 29 martanin da dakarun kasar ta turkiya suka kai ya auku ne bayan da aka harba wasu rokoki a kan birnin kilis da ke turkiyyar a kusa da arewacin kan iyakar siriya harin da ya raunata mutane takwas a wani lamari kuma na daban ranar lahadi wata mota shaƙi da bamabamai ita ma ta fashe a kofar ofishin 'yan sanda da ke gaziantep a kusa da kan iyakar siriya harin ya kashe 'yan sanda biyu sannan ya raunata wasu 22 amma ya zuwa yanzu babu wanda ya dau alhakin kai wannan harin hare-haren da ake kaiwa akan masu ra'ayin kansu da malaman makaranta da 'yan kasar waje da kuma mabiya kananan addinai na ci gaba da jefa fargaba a zukatan al'ummar kasar bangladesh lamarin da ake ganin alama ce da ke nuna ɓallar masu tsaurin ra'ayin addini a kasar wadda ake mata kallon tana da sassaucin ra'ayi idan aka zo batun addinin islama watan afrilu shine mafi muni a irin kai waɗannan hare-hare a ƙasar da ke kudancin asiya inda aka kashe mutane biyar ciki har da wani ɗan ƙabilar hindu da aka zarga da cewa ya zagi annan muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da wasu masu fafutukar kare 'yancin masu mu'amalar jinsi ɗaya su biyu da wani farfesan jami'a da kuma wani ɗalibi mai koyon aikin lauya da duk aka zarga sun soki masu tsaurin ra'ayin addini a shafukan facebook yayin da irin waɗannan kashe-kashe ke ci gaba da kasancewa ba tare da an samu wanda suke aikata su ba babu wata alama da ke nuna cewa ga waɗanda suke aikata kisan ko da yake 'yan sanda sun yi ikirarin cafke wasu mutane amma iyalan waɗanda abin ke shafa na ganin 'yan sandan na jan kafa wajen binciken waɗanda ake zargi to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc dan takarar neman shugabancin amurka karkashin jam'iyyar republican donald trump ya ce amurka ba za ta ci gaba da zira ido tana kallon china tana mata abin da ta ga dama ba trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake magana akan yadda amurka za ta daidaita hulɗarta da sauran ƙasashen duniya dan takarar wanda shine ke kan gaba a jam'iyyarsa ya nuna cewa akwai rashin daidaito a irin hulɗar kasuwancin da ƙasashen biyu ke yi inda ya yi ikirarin cewa a matsayinsa na ƙwararre a fannin kasuwanci zai kawar da rashin daidaito a hulɗar kasuwancin amurka da china yayin gangami da ya yi a indiana jiya lahadi trump ya jaddada cewa zai sauya lamarin ta yadda amurka za ta nuna ƙarfinta a kan china zaben fidda gwanin da za a yi gobe talata a indiana zai kasance da muhimmanci ga burin ɗan takarar a yunkurin da yake yi na ganin ya mallaki tikitin zama ɗan takarar jam'iyyarsa a zaben da za a yi a watan nuwamba ƙasar venezuela ta canza lokacinta inda ta matsar da shi gaba da rabin sa'a ɗaya a wani mataki na rage yawan amfani da wutar lantarki shugaba nicolas maduro ne ba da umarnin umarni saboda matsalar karancin wutar lantarki da ke ƙasar take fama da ita ministan kimiyyar kasar george areza ya ce wannan mataki zai rage yawan sawa'in da ake amfani da wutar lantarki da daddare da kuma yadda ake amfani da na'urar sanyaya ɗaki ko kuma iya kwandishan musamman ma a ma'aikatu baya ga haka gwamnatin har ila yau ta fara aiwatar da wani shiri na ɗauke wuta na wani lokaci da yin aikin gwamnati na kwanaki biyu cikin mako da kuma rufe makarantu a kowace ranar juma'a matakin na nufin venezuela za ta wato na baya da sawo'i hudu kenan da agogon gmt kuma waɗannan sauye-sauye na zuwa ne yayin da ƙasar ke fama da matsalar taɓarɓarewar tattalin arzikinta a da dai ƙasar ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da ke facaka da kuɗaɗen man fetur amma faɗuwar farashin man fetur ɗin a kasuwar duniya ya sa ƙasar ta shiga halin ni'yasu. su To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda wasu matasa suka yi barazanar mamaye fadar shugaban Najeriya muddin gwamnati bata inganta al'amura a kasar ba cikin wa'adin sati guda. Daga Abuja ga wakilin Hassan Maina kaina da rahoton. For we'll go and occupy Asorok we have come to serve a seven days notice. Now in seven days we'll go and occupy Asorok. Mr. Terze jagoran kungiyar nan da ke ikirarin kare muradun tsarin demokradiya a Najeriya ke bayyana ba da wa'adin kwanaki bakwai ga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da ta daidaita al'amura a cikin ƙasa kamar wahalhalun rayuwa da talakawan ƙasar ke fuskanta a halin yanzu rashin man fetur a cikin ƙasa da kuma tsadar rayuwa a gaba ɗaya in ba haka ba kuma su je su mamaye fadar shugaban ƙasa ta Asorok da kuma yin zaman dirshan. A gefe ɗaya kuma gwamnatin Najeriya ta maida martani ta bakin ministan matasa da wasanni barista Solomon Dalun. A karkashin demokradiyya kowa na da yancin faɗan ra'ayinsa bisa karkashin doka. Saboda haka matasan Najeriya suna da ikon da faɗa ra'ayinsu kuma su nuna rashin gamsuwansu da duk abin da a nasu ganin ba a yi daidai ba waɗanda kuma suka ba da sako na mamaya gidan shugaban kasa sun nuna wurin sabuwan da suke faruwa a kasa waɗannan abubuwan da suke faruwa A ƙasa hakika haka suke amma ba a yau ne suka fara ba in ana magana zaman lafiya ne wannan gwamnati namu ta dauke kyakkyawan matakai na dakile yanayin don haka don wani yana zargi yau cewa gwamnatin ba ta yi komai ba ba ta yi wa gwamnatin adalci ba idan kuma ana magana wahala a ƙasa mun yi bayanai da yawa cewa waɗannan wahalun da ake fuskance su a ƙasan nan sun samu dangantaka ne da halin da yanayin hanyoyin da tattalin akasin nan ba wai abu ne wanda gwamnati ne ta yi domin tana niyyar ta gallaza mutane ko kwa da wani irin rashin iya mulki ba a'a abu ne wanda muka samu kanmu cikin ne kuma ta zama dole mu doma kai domin a cice kasan haka suna da yanci su yi mamaya a ko'ina idan dai za su bi doka. Ministan matasa da wasanni barista Solomon dalon Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria. Allah shi kyauta a kuma gaida Hassan daga batun barazanar mamaye fadar shugaban Najeriya sai kuma batun tsaro a shirin arewa maso gabashin Najeriya yadda sojojin Najeriya suka ce baya ga wasu nasarorin da suka ce sun yi sun kuma damƙe wasu 'yan matan Boko Haram shida hudu daga cikinsu a kan hanyar su ta kai harin unar bakin wake daga Maiduguri ga wakilin Haruna Dauda da cikakken rahoton. rundunar sojan najeriya shiya da bakwai da ke garin maiduguri sai ta samu nasarar kauda wani harin 'ya'yan kungiyar bakin wake mata hudu da ake kyautar cewa sun fito ne daga dajin sambisa kuma suna dumfaran wani kauye da ake kira jimini bolori ta kuma samu nasarar kame wasu mata guda biyu da ake zaton cewa su ma 'yan kungiyar bakin waken ne da ke dumfaran kauyen madiyari troops kwamandan rundunar sojan shiya ta bakwai da ake kira operation lafiya dole mai da loki irabo ya ya shaida wa manema labarai jiya cewa rundunar nasu na ci gaba da samun nasarori game da yaki da 'yan ta'adda da suka sa a gaba major general rabodo ya ce sun kuma gano inda ake horar da irin waɗannan 'yan ta'adda a wani ƙauye da ake kira madalla da ke karamar hukumar dikwa a jihar borno ya ce sun samu nasarar kashe ɗaya daga cikin shugabannin 'ya'yan ƙungiyar da ake kira amir da kuma wasu guda shida sannan suka kame wasu guda biyar a raye suka kuma lalata wasu motoci guda biyar na 'ya'yan ƙungiyar boko boko haram ɗin the patrol team later freed some hostages ya ce sun kuma samu nasarar sakar wasu mutane dubu ɗaya da 'yan kungiyar boko haram ɗin suka yi garkuwa da su ya ce rundunar operation lafiya dole su kuma samu nasarar gano inda waɗannan 'yan kungiyar boko haram ɗin ke sarrafa babu mai a wasu ƙauyuka da suka hada da boboshi da garna da kyari da gimba da ajari dukkaninsu a ƙaramar hukumar bama sun kuma gano tukunyar gas guda takwas da waɗannan mahara ke kera mai da su a wata makarantar firamare sun kuma kame wasu 'yan kungiyar boko haram ɗin uku da babura guda guda hudu da kekuna guda uku da kuma na'urar da ke samar da wuta ta hanyar hasken rana da ake kira solar panel guda biyu a ranar 28 ga watan afrilu ne kuma rundunar nasu ta gudanar da wani sintiri a ƙauyen bogoro da dugunu ko da isar su ƙauyen baraka sun ci karo da wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram din inda suka samu nasarar kau da su kuma suka ci gaba da nausawa zuwa yankin jidda village wanda nan ma suka yi aran gama da wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin inda suka kashe guda hudu daga ciki. The patrol team also discovered a deep pit where the Boko Haram terrorists use for dumping their victims to die and rot. Ya ce rundunar nasu kuma sun gano wani katoton rami inda yayan kungiyar Boko Haram din kan jefa mutanensu da suka mutu su kuma ribe a cikin ramin baki daya. Ya ce rundunar nasu sun kuma samu nasarar kubuto da wasu da yayan kungiyar Boko Haram din suka yi garkuwa da su sannan suka gano wasu bindigogi kiran AK47 da alburusai da daman gaske. su ce sun kuma gano wani sto da ke dauke da kayayyakin abinci da wani sto na daban da ke kunshe da magun magungunan haɗa da kwayoyin bugarwa wanda ce sun yi amanna da cewa irin waɗannan kwayoyin ne akan baiwa mutanen da kan je su kunar bakin wake. During ya ce lokacin da muke gudanar da wannan aiki ɗaya daga cikin jami'an sojojinmu ya samu raunin harbin bindiga wanda yanzu haka yana karɓar magani kuma yana samun sauƙi janar rabo ya ce a ranar 29 ga watan afrilu kuma rundunar nasu ta gano wani wuri da 'yan ƙungiyar boko haram ke busa da nama naman shanu a ƙauyen da ake kira yarwa inda ce kuma suna nan suna ci gaba da gudanar da bincike a kai mai junar irabodo ya kira ga al'umma baki ɗaya musamman wannan yanki da rigimin 'ya'yan ƙungiyar boko haram ya shafa da ci gaba da samun masu da bayanai don ci gaba da gudanar da ayyukan da suka sa a gaba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya soja babbaku na gode kai babbaku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku Don hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin ruwan da a gaida maza, a kuma gaida Haruna, yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda aka kafa kotun shari'ar batutuwan kasuwanci wadda za ta zama ta gwaji idan ta yi fa'ida a wanzar da ita a faɗin ƙasar. Suleiman Muni Barma gare ka. Mun shiga cikin aiki, tunda da an ce a fara aiki fara shi ake yi to amma kusan da yake komi aka fara ana ganin watakila kamar mutane ba su da labari sosai shi yasa nake cewa na gode muku saboda ku za ku taimake mu mutane su san da kotun kuma idan suna da bukata su zo wurin kotun domin shari'a kamar kuka sani shi kotu bai zuwa ya buɗo mutane ce ku zo muku shari'a mutane su ne in suka samu matsala suke zuwa wurin koti mai ina iya tabbata muku da cewa ya fara aiki saboda jiya ma mun shari'a a nan kamar ita wannan kotu ta musamman wani irin sauyi ne za ta iya kawa ko kuma wani irin tasiri ne za ta yi dangane da yadda ake fuskantar rigingimu tsakanin 'yan kasuwa shi ne ɗan kasuwa in ya kawo ƙara game da harkashi kata jima. gaskiya cikin doka ta wadda za mu aiki da ita shari'a ta ce in kamar ɗan kasuwa ya kawo ƙara yau aka fara tantamnawa premier audience kotu yana da hota biyu kacal yana mi zai mi sai an kaba da sakamako kenan ga wadanda suka san yadda kotu ke taya cikin mu za su mamaki su ce ko da dosai ɗari ne ko da dubu ne in ya shigo yau cikin wata biyu dole za a yin shari'a kenan kun ga wannan muna ganin zai kawo ci gaba kwarai cikin harkokin kasuwanci wato dan kasuwa ba zai tsaya ba ya ta a ce mai je ka dawo je ka dawo waɗanda aka yi ƙarai dole za su tsayawa su yi shari'a ba ana jajjaya ba a ce a daga mana sayar watan nan biyu ba mayar da ya wuce in ma ka tsaya kana kewaye kewaye don ka yi maka shar'a yi maka za'ai da doka ta ce wata biyu ne ka kaga wannan ci gaba ne muke gani gaskiya game da yadda al'umuran sha'arai za su ta haya. ta wata hanya su sauran 'yan kasuwa na sauran sassan kasa za su gabatar da koke-koken su ga ita wannan koti to wannan ma tambaya gaskiya tana da muhimmanci tana taimakawa mutane su gane kusan idan aka kawo hukuma swata a ce ta ƙasa ce ko kuma a ce ga yankin da take da shi na yanki hukunci mu yanzu kotunmu na nan nan yame hukuncin shi ko shari'ar da yake iya yi na jihar ya mai ce yanzu yan kasuwa biyu suna da rigima ko maraɗi ko zandar ko sauran dai jihohin suna so su kai ƙara har yanzu da su ta wurin kotu wanda suka saba zuwa kai ƙara kayan har lokaci ya yi a kawo irin wanga kin duka cikin mu saboda gurin gwamnati ne in dai wanga ya samu ya ta daidai a samu a kakawa irin waɗannan kotuna cikin ƙasa duka. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. To a gaida Sulaiman Muni Barma a hirarsa da shugaban kotun kasuwanci da aka kafa a Nyamai. Yanzu kan bar mu za ku ɗa gefe guda Yusuf Harande ya gabatar mana da shiri na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan la'asariyar da kuma taya ku murna hutun ranar ma'aikata tare da fata Allah ya sa mu dace baki ɗaya Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ci gaba da duba irin yadda yara ke fahimtar karatu da kuma irin gudunmawa da iyaye ke badawa a daidai lokacin da yara suke gida. Masu iya magana da kan ce, gyara kayanka bai taɓa zama sauke mu raba. don haka akwai buƙatar iyaye malamai masu hannu da shuni uwa uba gwamnatoci su kasa kunne don duba da yi matuƙar hanci wakilin sashen hausa na murya amurka a babban birnin tarayya abuja nasiru adamu el hikaya ya yi mana nazari dangane da haka. nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi ban haure. hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadaban dorewa a mu nemi ilimi alfaharin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa mu nemi ilimi fitilar haskawa wanda bai gani ma na hangowa haske na ilimi ci faduwa a wane duhun dare su fantawa mafi adam batu kulhab kunnawa a ciki da gaskiya waya I for ice cream, G for job. Idan malamin ku ya shigo aji da safe me kuke ce masa? Good morning, uncle. To idan da rana ne fa? Good afternoon, sir. Wani mahaifin yara Umar Muhammad da ya juye malamin karatun gida wato home lesson a ƙauyen fafe da ke Abuja ke zantawa da yara a gida sakamakon hutun da makarantu ke yi a yankuna da dama a Najeriya. Irin wannan koyarwar kan taimaka ainihin wajen gano kwarewar yaran ko fahimtar fasahar karatu da rubutu da ake sa ran ke kan gaba a manhajar makarantun firamare a Najeriya. Yanzu idan na ce can you run me kenan na ce? Za ki iya yin gudu? Ina ce stand up. Ki tashi tsaye. Me sunan abinci da turanci? Food. Me sunan abin sha? Drink. To ruwa fa? Water. Shi dai wannan uba yakan tambayi yaran kan irin abubuwan da ake koya musu don yi musu gyara ko dora musu darasi na gaba kafin ma a shiga babin a ajin makaranta. Ibrahim Adamu shine shugaban makarantar firamare ya da ke huntuwa jihar Katsina. Ya mara baya ga wannan ɗabi'a ta shigowar iyaye lamurar bitar karatun 'ya'yansu. 'Ya'yan nan nasu ne ko da gwamnati za ta shigo ta yi wani abu to ya kamata su kansu iyayen yara su ɗauki nauyin wasu abubuwa domin su sauƙaƙa ma gwamnati gudanar da abubuwan da ake gudanar a makaranta ba za a saki komai da komai a ce gwamnati za ta yi shi ba za ta yi ba ilimi shi dole karo karo ne wannan ya kawo wannan ya kawo daga bangaren iyaye daga bangaren gari mutane sannan kuma daga bangaren gwamnati to wannan shine a yau zan iya gaya maka cewa aya primary school tana da wani tsari wanda ba kowace makaranta take da shi ba aya primary school tana daukan nauyin ma biyan wasu malamai don kanta casual in iyaye yara suka ba mu haɗin kai da irin yadda muka nuna masu suka fahimci mahimmancin su shigo su taimaka ma gwamnati to alhamdulillah ina kyauta zaton za mu samu kamar mutum goma by next time saboda ina da shortage of staff a wannan makaranta Za mu shiga jiya a yanzu don jin yadda dan aji shida a firamare Abubakar Ibrahim mai shirin tafiya sakandare ya kan tabuka wajen karanta littafi da rubutun Ingilishi. Commercial Bank These are the banks used by most people and companies to keep money um, available, borrow money um, perform other services like purchasing or foreign exchange. Abubakar da ya yi karatu ne kan ayyukan bankunan 'yan kasuwa wato commercial banks da gwaji wata ran sai ka ga yaro ya kware yara dai da alamu sun fi kwarewa wajen karanta rubutun hausa daga farko kafin su je ga harshen turawa Ga misali daga Fatima Ahmad, 'yar aji hudu na firamare, da ta karanta wani shafi a littafin nan Iliya dan mai karfi Gamuwar Iliya da wargaji, Iliya ya mika cikin daji yana ta tafiya bai san inda yake nufa ba, har dare yi masa ga gajiya da yunwa ga kishirwa kuma ga dokinsa ya gaji yana dai ta tafiya ne kurum. Inda an dage da gyara makarantun firamare ta hanyar inganta albashin malamai da manhaja mai kyau, ba shakka makarantun gwamnati za su iya kamo masu zaman kansu. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. Za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Sai kuma godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Nasiru Adam El Hikaya. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu da Julie Lazarus Gresham wadda ta da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don wazan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman sani To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. bari mu da sakon farko wanda ya fito daga alhaji abbas baffa chaledi baucin najeriya wanda ke cewa matakin da kamfanin mai na ƙasa nnpc ya ɗauka don faɗaɗa neman mai a arewa abin alfahari ne ga mu matasan arewa allah ya sa hakan ya zama alheri ga al'ummar arewa baki ɗaya amin shugabannin ƙungiyar kwadago ya kamata ku dinga sarakuna ruwan bakin gatari neman ƙarin albashi a halin yanzu ba adalci ba ne ga ɗimbin matasa da suka gama makaranta ba su da aikin yi kamata ya yi ku yi kira ga mahukunta da su samarwa da matasan guraben ayyuka don samun abin kaiwa bakin salati sako daga mataimakin ma'aji na kungiyar mu da talaka na ƙasa alhaji murtala a basu mai shadda gora. sai kuma sakon ali abdullahi doron baga wanda ya ce mana allah wani da kiran da wasu kungiyoyi a yankin kudu maso gabashin najeriya suka yi inda suka buƙaci fulani makiyaya su fice daga yankunansu ya kamata 'yan najeriya su yi riko da aƙidar ƙasa ɗaya al'umma ɗaya shi kuma mai nasara nasara fanto cewa yi bikin ranar ma'aikata da aka gudanar jiya ya zo daidai da lokacin da ma'aikatan najeriya ke fama da rashin biyan albashi akan lokaci muna kira ga gwamnonin jihohi da su ji tsoron allah sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Hussaini abba dambam da muhammad musa yongai dambam unguwan musan kuri jihar bauchin najeriya wanda ke cewa yajin aikin bazata da ƙungiyoyin darebobin najeriya ke aniyar yi hakan bai dace ba kamata ya su zauna teburin sulhu domin hakan shine mafi a'ala a gare su da fatan wannan kira namu ya kai ga waɗanda aka yi domin su Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Hakika kuduri da kungiyar kwadago ta yi kan biyan mafi karancin albashi kan naira dubu hamsin da shidda ya yi daidai. Allah ya sa kulle ta biya kudin sabulu. Sako daga Sani Muhammad Chindu, unguwar rufin madaki a bautin tarayyar Najeriya. Da ƙarshe sai saƙon Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe wanda ke cewa mu da talakawan Najeriya muna Allah wadai da baiwa 'yan majalisun dokoki da na wakilai maƙudan kuɗaɗe da sunan yi wa su ayyukan raya ƙasa domin an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa. To gaishe ka yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. Wani harin bam da aka kai a cikin wata mota a birnin Bagadazi ya halaka wasu mabiya shi shi su sha uku yayin da suke bikin tunawa da mutuwar wani shugabansu da ya rasu karni na takwas. 'yan sanda masu aikan kiwon lafiya sun ce akalla mutane 28 ne suka jikkata ciki har da kananan yara da mata dakarun ƙasar turkiya sun halaka mayakan is 63 a syria bayan da suka kai wani farmaki daga filin tashin jiragen dakarun ƙasar da ke incirlik kamar yadda wata sanarwa da sojojin ƙasar suka fitar ta nuna kafa yada labaran ƙasar ta cewa harin ya ɗaiɗaita na'urar harba rokoki da dama a cewar rahotanni hararen da suka wato da dakarun suka kai ya kashe mayakan na is 60 wato 34 yayin da har jirgi mara matuki ya halaka 29 hararen da ake kaiwa akan masu ra'ayin kansu da malaman makaranta da 'yan kasar waje da kuma biya kananan addinai na ci gaba da jefa fargaba a zukatan al'ummar kasar bangladesh lamarin da ake ganin alama ce da ke nuna ɓullar masu tsauran ra'ayin addini a kasar wadda ake mata kallon tana da sassaucin ra'ayi idan aka zo batun addinin islama dan takarar neman shugabancin amurka a ƙarshen jam'iyyar republican donald trump ya ce amurka ba za ta ci gaba da zira ido tana kallon china tana mata abin da ta ga dama ba trump ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake magana kan yadda amurka za ta daidaita hudata da sauran ƙasashen duniya dan takarar wanda shine ke kan gaba a jam'iyyarsa ya nuna cewa akwai rashin daidaito a irin hudar kasuwanci da ƙasashen biyu ke yi inda ya ikirarin cewa a matsayinsa na ƙwararren a fannin kasuwanci zai kawar da rashin daidaito a hudu kasuwancin amurka da china yayin gangamin da aka yi da ya yi a indiana a jiya lahadi trump ya jaddada cewa zai sauya lamarin ta yadda amurka za ta nuna karfin da take da shi a kan china zaben fidda gwani da za a yi gobe talata a indiana zai kasance muhimmi ga burin ɗan takarar a yankurin da yake yi na ganin ya mallaki tikitin zama ɗan takarar jam'iyyarsa a zaben da za a yi a watan nuwamba To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda yau Grace Alheri abdul da Jamila fage da tawagar su za su gabatar. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga Malam Abubakar Usman Samunaka da iyalinsa da Allah ya ba su karuwa na ɗa namiji wanda za a raɗa masa suna gobe a garin samunakan allah ya raya yanzu amadadin mahmud lalo da ya tani gabatarwa da julie lethal creation wacce ta haɗa mana sautin da mr martin injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma anjima.